Assalamu alaikum masu kallon barkanmu da saduwa da kuwa cikin wannan shiri na jaruman wasanni. kamar kullum sunana amina ma'awar tare da ni akwai coach na kwallon kafa wanda a yanzu haka muna tare zai gabatar muku da kanshi kana kuma zai ba mu takaitaccen tarihin shi tun daga haihuwan shi zuwa tasowar shi kafin ya zama dan kwallon kafa dan kafin ya zama coach sai da ya fara zama dan kwallon kafa assalamu alaikum amma wa alaikum salam alamin masu kallon mu za su ji dan takaitaccen tarihin ka kamar yadda na gaya musu yanzu ah, alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim auzu billahi min shaitanir rajim ah, ina maraba da zuwan arewa 24 kuma muna maraba so a gaskiya ni dai sunana muhammadu inuwa baba wanda aka haife ni a nan garin kano a wata anguwa da ake kira gwammaja layin yan kosai cikin birnin kano mai dale da goron dutse ah, a gaskiya bayan haife ni da shekara uku zuwa hudu sai aka yi transfer din mahaifina zuwa maiduguri to a maiduguri na samu na gama primary ina wata euro practice primary school bayan na gama euro practice na samu kwaleji ta gwamnati watan gaman college ta eh. maiduguri wannan na gama ta ta watan 1988 eh, na gama gaman college bayan na dawo gida kasan da shekaru ɗaya ne ake shekara ɗaya ake kafin jaraba ta fito to da jaraba ta ta fito a 1989 a 1990 sai na yi jonin ramar polytechnic wanda na je na karanta marketing na yi diploma na gama a 1992 na sake zama 1994 sai na samu aiki a ma'aikatar gidaya ta ƙasa wata national population commission wasu registrar ina ciki na shekara biyu wata 1996 na koma na ya canji 1997 na gama 1990 da aka tura ni service watan bautan kasa watan a ibadan eh. oyo state kenan a wani grammar school a secondary to daga nan na dawo sai ina aikin gwamnati ta tarayya wata national population commission sai na ci gaba daga nan kuma ina harakan duka harka biyu nake wata ina matsayin dan bal a lokacin kuma ina aikin gwamnati to daga baya baya na bar ball a 1990 a matsina na defender wata lamba biyar wani club ina na karshe da na bar ball shine wata lichar research institute to daga nan sai ne sha'awan tunda na buga ta waya na koma malamin koyarwa to muna nan muna nan dai muna nan ana yi ina na rike club da yawa a matsayina na malamin koyarwa kafin zan babban malami mai koyarwa eh. watan kaman akwai wani team a cikin maiduguri kamar borno united kamar hausar golden eaglet akwai tim na larabawa na ake kiran shi al-shabab wani mutumin misira ne ya kawo tim din bayan haka kuma akwai gwange united akwai gwange warriors da dai sauransu bayan na gama hnd na arma polytechnic ta maiduguri sai aka tura ni dan bautan kasa a ibadan oyo state to daga nan sai aka sake so na wata makaranta kan jin zama malami mai koyarwa to a nan dai na gama wata makarantar missionaries na wata tara na obtain certificate dina sai na dawo to bayan na dawo a gaskiya lokacin da tafi service ban yi aure ba bayan na dawo na zo allah haɗa ni da masoyiyata muka yi aure a 2000 shekara ta dubu biyu yawwa to allah ya mana blessing da yara guda biyar amma uku dai sun mutu in saura guda biyu mace da namiji allah raya su amin amin su amma ba sa kusa da ni nan saboda suna kaduna suna karatu ah, da an gansu a arewa eh, eh to unfortunately suna can kaduna suna karatu yanzu suna wajen mahaifiyata saboda shi babana ya riga ya rasu yau shekara goma da ya wuce to amma mahaifiyata tana raye sunanta hajiya aishatu da kuma kannena mata ne guda uku da guda ɗaya namiji yana police academy yana tamatu saura kuma guda uku sun yi aure to kuma sai allah ya sake juyo da mu zuwa mahaifa kano bayan mun gama gwagwarmaya a maiduguri sai kuma muka sake dawa mahaifan iyayenmu muka ce eh kuma mun ba da gudunmawa da dama saboda ƙarin ilimi na da daɗi sani karka shiga dib wajen ka kula da nan kai da jamu ne Mujer! No bouncing, no bouncing. Coach Muhammad ah, masu kallon mu na san cewa za su so su tambaye ka me yasa da kana dan wasan kwallon kafa kuma akasari za ka ga masu horar da 'yan wasa za ka sai girma ya kama su sannan za su shigo harkar koyar da 'yan wasa kuma kana matashin ka ka faɗa harkar horar da 'yan wasa me ya ja hankali ko kuma me ya baka sha'awa ka zama coach eh abubuwa da yawa ne suka ban sha'awa na farko dai da a lokacin da muke ball sai ka ga coach bai yi karatun kwallon ba ya shiga coach saboda ya so ya bar harkan gaba ki daya mm. to sai zamana yau da gobe aka ce dole sai ka je ka karanta kwallon kafin ka zo ka zama malami mai koyarwa kamar yadda za je ka yi diploma ka yi digiri ka yi masters kafin ka zo ka fara karantar da yara saboda shi kamar ba abin da haka hannu ɗaya suke tafiya da bal da karatu ita ma koyarwa ne shi ma education koyarwa ne to saboda haka idan ba malamin koyarwa bayan za a yi a yi karatu haka idan ba malamin koyarwa watan coach na ball bayan za a yi yaro ya koya sai dai a yi ta abu guda daya to ganin haka ni da lafiya na na bar ball a matsayin captain a 1990 a lisa research sai na ga bai kamata in zauna haka ba duk da ina aikin gwamnati sai nake ci gaba da harkan kama yara ƙanana ina coaching to bayan haka aka ban wani tim mai suna borno united sai na rike su sai aka ga irin kokari na to sai aka dinga ban tim kanana kanana wanda nake ga maka su hausare golden eagles su uh, aminu babes su gwangi warriors da el shabab da dai sauransu to sai gwamnati ta ga uh, uh, ma'aikatan ilimi ana fita wasanni na kamfanin mai shell to sai ta gani ta ba wa kococinta da suke borno state sport council dama amma ba sa kokari to sai aka yi inviting ina na shigo aka ban yara da na tafi da su har na je na samu musu na uku to daga nan bayan na gama tare da su sai suka nemi musabanta aiki tare da su to sai na ga ina da wani hurmi na ce a'a zan je in sake nema tukunna wani club daga baya zan zo mai aiki tare da su amma alhamdulillah na ji aiki na ji daɗin aiki tare da nami na tsawon shekara ɗaya da muka yi da su saboda na ba da himma sosai shi kanshi babban coach din da yake ni mataimaki na lokacin ya yarda da ni saboda duk match da za mu yi ni zai ba in yi lano kuma an fita za mu shi in yayi nashi na yi nawa sai ya bani tim ɗaya sai ya ɗauki tim ɗaya to a tim ɗina sai in yi bitin ɗin shi to sai ya ga haka sai ya ga mai da ni dai abin da za a yi gashi dai ba a ɗauke ni completely eh, coach ba amma eh, ina da allowances suna bani komai to amma kowa da 'yan wasan ba su gani ba za su tambaye ni shi kuma shi ma da kanshi in bai gani ba zai tambaye ni saboda haka sai na ci da duk ilimi na da nake tare da shi na bashi har Allah ya sa muka samu muka hau ita premier to bayan mun hau premier daga baya sai na canja ra'ayi na ce ya kamata in dawo kasata a jiha ta garin kanan dabo eh zo ni ma in bada kwata dina tunda da anan aka haife ni ka san rayuwa ita Allah yake yin ta za a haife ka anan amma kuma ba anan zaka rayu ba to saboda haka na sake dawowa daga dawowa na Kano a gwamnatin jihar Kano wata sai wata basira ta zo mun sai na rubutu akan cewa ina so sport officer na local government da hod community da dpm in koyar da su akan administration nasu kuma da sha'anin koyar da wasanni to saboda haka ga karatu mu yayi amfani ina rubuta sati biyu gwamnati sa hannu ta ce ta sajjale a yi